بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وصوتنا ومعلمنا وقائد بنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد أقواته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta’ala ya kawo mu yau talatin da watan haka ne kuma rage watan kuce ko ni ne na kusa ya zari yau 29 ga watan al-muharram 2023 jira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu da dubu da talatin da tara kuma ashirin ga watan goma miladiya dubu biyu da goma sha bakwai a wannan masallaci namu جامع الشيخ طلحة السلفي رحمة الله عليه المشي قبل درس الحديث أتشل التاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام واللفظ بالضمة لي الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الجماعي عليه رحمة الله من كتاب الأيمان والوجود زام تاشي حديث نتري في ستين لبقى قال الإمام الجماعي ورحمة الله عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال داود عليهما السلام لأطوفن الليلة على تسعين امرأة تلد كل واحدة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل فطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف رجل أو نصف إنسان قالت قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان ذلك دركا لحاجته قوله قيل له إن شاء الله يعني قال له الملك wannan hadisi an samo shi daga sayyiduna abu hurairah radiyallahu anhu anhu ba bako bane tarjamar ta gabata a hadisai masu yawa a cikin wannan littafi عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال daga ma'aikin tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce قال سليمان بن داود النبي سليمان بن داود عليه السلام يشي لأطوفن الليلة على تسعين امرأة والله يوسينا زاغ يا ناس عدد ما تاتسئن talidu kullu imra'atin minhunna gulaman kowace mace daga cikinsu su za ta haifa min da yuqatilu fi fa'idar haihuwar waɗannan 'ya'yan guda 90 kowanne daga cikinsu ya zama mujahidi yayi yaƙi domin ɗaukaka kalmar Allah yayi jihadi annabi Sulaiman alaihi salam ya rantsuwa ya ce wallahi yau sai ya sadu da mata guda casa'in daga cin matansa kowace mace daga cikinsu ta haifa masa ɗa sannan kuma ya zama soja na musulunci domin ya yi jihadi domin ɗaukar kalmar Allah subhanahu wa ta'ala lahu sai aka ce ma annabi Sulaimanu alaihi salam a matsayinsa na annabin Allah قل إن شاء ka ce in Allah ka ce in Allah ya so ko in Allah ya ga dama kai istisna'i kai togaciya kamai da faruwa haka a ƙarƙashin ikon Allah falam yaqul sai annabi Sulaiman alaihi salam bai ce insha Allah fa bihinna sai ya je ya sadu da matan duka a wannan dara فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان با wacce ta haihu a cikin su sai mace daya ita ma da ta tashi haihuwa sai ta haifa rabin mutum jiki ba kai rabin mutum kenan qala ta riwaya sajiduna yace fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ma'aiki tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce law qala insha Allah lam yahnat da annabi Sulaiman alaihi salam ya ce insha Allah to babu kafara a kansa wa kana dalika darakan li hajatihi da sai ya zama kuma sha Allah nan da zai faɗa ta ci bukatarsa idan abin ya yi wuto in ko bai yi ku babu komai a kansa malam ne ya ce ƙauluhu faɗinsa da ya ce ƙila hu, insha Allah da aka ce ma annabi Sulaimanu alaihi salam ya ce insha Allah bai ce ba to waye ya ce masa ya ce insha Allah nan yani qala lahu al-malak ai mala'ika ne Allah ya aiko shi ya zo ya masa wahayi ya ce ta ce insha Allah wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya ruwaito shi al-Imam Muslim rahmatullahi Alayhi ya ruwaito shi kaman ka'idar al-Imam al da ya tattara mana hadisai wannan da al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim suka yi tarayya a wajen fitar da su akwai riwayoyin da suka zo da 60 na mata 60 akwai riwaya da ta zo da tis'atan wa tis'ina aw tis'an wa tis'ina imra'atan mata 99 ba 90 ba sannan akwai riwayar al-Imam Muslim rahmatullahi alayhi da ta zo a wajen da aka ce kul in sha Allah falam yaqul al-Imam Muslim sai ya zo da wata riwaya yace fanatiya sai Annabi Sulaiman ya manta aka ce ce insha Allah amma sai ya wannan hadisi a takaice babban abin da yake bayani a kansa shine abin da malaman fiqh suke ce mushi al fil halif al-istithna'u fil shine yin togaciya a rantsuwa mutum ya ce wallahi ba zan yi kaza ba sai ce insha Allah ko ya ce wallahi sai ne kaza sai ce insha Allah shine a istithna fil qasam mutum ya rantsuwa amma sai ya ce insha Allah to me tasirin wannan insha Allah a game da rantsuwarsa Shi ne hadisi yake magana kan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu labarin annabi Sulaiman alaihi salam annabi Suleiman ɗaya daga cikin annabawan Allah ne da suka fito daga cikin banu Isra'il sarki ne kuma annabin Allah da Allah ta'ala ya ce in ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa ataakum ma lam yu'ti ahadan min al'alamin Allah yana tuna wa banu Isra'il ni'imar da ya musu yace ya sanya ya sanya annabawa daga cikin su sannan kuma ya sanya sarakuna a cikin su a cikinsu ne ake samun annabin Allah kuma ya zama sarki annabi Suleiman alaihi salam sarki ne kuma annabin Allah annabi Yusuf alaihi salam sarki ne kuma annabin Allah haka annabi Dawud baban annabi Suleiman, sarki ne kuma annabin Allah Allah ya ba su wannan kissar annabi Sulaiman cikakkiya ta zo a surori guda biyu inda aka ba da bayanin ta sosai akwai a suratul naml da kuma suratul sa'd Allah ba mu labarin annabi Suleiman alaihi salam da kuma ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya masa to shine nan wata rana annabi Suleiman alaihi salam ya ce ya rantsi da Allah yau sai ya sadu da mata 90 a wannan riwaya take gaban mu fatansa shine ba kawai ya ji dadi ba a'a fatansa kowacce ta dau ciki in ta ciki kuma ta haifi da ɗan nan ya zama sojan musulunci wanda zai jihadi domin ɗaukar kalmar Allah amma sai annabi Sulaiman alaihi salam sai bai ce insha Allah bangare na farko sai ya samu damar ni. abin da ya rantse zai yi sai yayi amma kuma abin da yake sanya gudana ta bangaren Allah subhanahu wataala Allah ya sanya matan su haihu sai duk ba su haihu ba mace ɗaya ta haihu a cikinsu da ta tashi haihuwa ita ma sai ta haifi rabin mutum jiki ba kai me zai yi gawa ke sakamakon me sakamakon mantawa da annabi Sulaiman alaihi salam ne ya ce insha Allah sai Allah masa wannan ladabin to shine abin da hadisi yake karantar da Qur'ani ya umarci Annabi sallallahu alaihi wasallam a farko sannan ya umarce mu mu ma wala taqulanna li shay'in ni fa'ilun dhalika gadan إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت Allah ta'ala ce wala taqulanna kada ka sake ka faɗi wani abu li shay'in ka ce za ka yi wani abu ka ce ni fa'ilun zalika gada ka ce ni zan yi abu ka kaza gobe face sai ka ce illa an yasha Allah sai idan Allah ya so sai idan Allah ya yadda. sai idan Allah ya gada dama faruwar wannan abu واذكر ربك إذا نسيت kullum ka rika tuno ubangijinka in ka manta in kai rantsuwar a tashin farko sai ka manta to in baka bar wurin ba ko kuma bakin ka bai rufe ba sai ka tuno kai sauri ka ce insha Allah to wannan insha Allah za ta bi rantsuwarka saboda haka mutumin da ya rantsuwa ya ce insha Allah sai kuma abun bai yiwu ba to babu fara a kansa ba zai yi kafara ba mutum ya ce wallahi gobe sai ya kaza ya ce insha Allah ko ya fara gabatar da insha Allah ya ce insha Allah gobe wallahi sai ne kaza sai goben ta yi bai samu damar yin wannan abun ba to wannan insha Allah ta zama masa kan da garki ta hana ke kafara babu kafara a kansa saboda wannan togaciyar da ya ce insha Allah ne abin da hadisin yake karantar da mu malamai sun tattauna akan wannan hadisin tattaunawa mai tsawo al-imam abu al-abbas al-qurtubi alayhi al-mufhim yake cewa wa hadha yadullu ala ma kana Allah ta'ala fatta bihi al-anbiya'a sai daukan mana bangare na farko ce sun dai ya sadu da mata 90 to shine sai ya fara wawware mana wannan magana yace وهذا ما يدل على ما كان الله تعالى خص به الأنبياء wannan na nuni game da abin da Allah ya keɓe annabawansa da shi min sihhatil diniyati na lafiyar jiki Allah ta'ala ya ba annabawansa lafiyar jiki wa quwwatil fuhuliyya sannan Allah ya ba su ƙarfi na kawo a matsayin namiji shine ake ce al-fa'lu wanda yake da dama ta ya sadu da mace kuma ta ɗau ciki shi na ke masa alfahar ana cewa a cikin mutane ana cewa a cikin dabbobi to alfahuliyya Allah ya ba annabawan Allah Allah ya ba ta ƙarfi na saduwa da iyali wa kamalin ruhuliyya da kuma cikar mazantaka مع ما كانوا فيه من الجهد والمجاهدات والمكابدات وندا تبدا وحلحلين da take sha na rayuwa da tsananin da take shiga wanda al'ada alama huwa al-ma'lum min hali nabiyina sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda muka san halin annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin kuncin rayuwa yake babu shi na nashi ta ce wallahi manzo Allah sama bai taba koshi kwana uku da waina ba kwana uku manzon sama ya jira yana cin abinci ya ci ya koshi manzon sama bai taba haka ba a rayuwarsa fa amma duk da haka kuma sai Allah madaukakin sarki ya ba su ƙarfi na lafiyar jiki wa annahu tufiya annabi sallallahu alaihi wa sallama ya rasu wa lam yashba min khubz al-hurr thalath layal tibaan annabi sallallahu bai taba koshi da alkama abin da eh, gurasa ko waina da aka yi ta daga alkama kwana uku a jera ba in yau ya kuci to gobe ba zai koshi ba amma kuma duk da haka sai Allah ta'ala ya masa wani tagomaci na ƙarfi wa qad an Sulaiman sallallahu alaihi wasallam sannan shi kanshi annabi Sulaiman wai ko game da shi annahu kana yaftarishu ramada ya kasance kan zauna yakan kwanta a cikin teku toka sai ya ɗau tabarmarsa ta kesu duk da sarautar da yake da ita kowa ya ba annabi Sulaiman wa hushira li Sulaimana junuduhu min al-jinni wal-insi wat-tayr an bashi al-jinnu an bashi al-insu an bashi at-tayr ya mallaki sara ya mallaki mutane ya mallaki aljanu ya mallaki tsuntsaye in ya tashi mulkinsa yana so ya nuna mulki sai ya ce a kawo masa manya-manyan shaidanin aljanu irin maridan nan ya ce a jera su kawai a ɗaure su shi ne wa aka nina muƙarrani na fil kawai ya sa su a ɗaure su ba su laifin komai ba kuma Allah ya ba shi dama adalci ne wannan kawai ya ɗaure su ba laifin iya babu na baba kawai ya ci wucewa yana kallon su a matsayin mulki to amma duk da haka wata rana sai annabi Suleiman alaihi salam sai a gan shi ya tafi taban makke su ya ji ya shimfiɗa ta a cikin toka kawai ya kwanta sannan sannan wa ya'kulu khubzar rama sannan kuma yana cin yana cin yana cin alkamar da ake yin ta da toka a cikin toka ake ake gasa ta toka ce ake tarawa da zabinta sai a sa alkama a ciki alkamar da aka nika garinta aka kwaba sai aka sai a sai ta gasu da toka take gasuwa wata rana ana kama annabi Sulaiman wannan irin al'abin nan wannan alkubus din ko kuma gurata ko waina ya ci duk da wannan matsayi wa hada huwa al-ma'lum min hal al-anbiya salawatullahi alaihim ajma'in wannan shine halin annabawa duka wa man kana hada halahu wanda wannan ne ya kasance yanayinsa cikin damuwa yake fal'adatu jariyatun bi an yad'ufa an al-jimai duk mutumin da ke cikin damuwa baya samu ya koshi ko al'ada na hukunta cewa zai zama yana da rauni a wajen saduwa da mata haka ne aiko to amma kuma sai Allah ta'ala su kuma ya kebe su da wani abu na daba ga wannan wahalar da suke fuskanta rashi ba abincin da ake ci a koshi amma kuma duk da haka sai Allah ta'ala ya ware su lakinna Allah kharaqa lahum al'adata sai dai Allah ya saba al'adar da take faruwa a cikin mutane a hakkin annabawansa fi abdanihim a dukunkunansu kama kharaqa halahum fi mu'jizatihim kamar yadda ya saba al'adunsa al'ada a game da abin da ya shafi mu'jizozin annabawa annabi zai zo ya wani abin da ba ba wanda ya yi irin sa ya saba ma al'ada ruwa ya rika fita daga hannu inda ya saba ma al'ada annabi musallallahu alaihi wasallam ruwa ya fita a yatsun sa annabi sallallahu alaihi wasallama ya taba sa a tukunya a gidansa aka sa wani nama ana dafawa yan tsokoki kawai sai ya ce ma matarsa wadda take dafa abinci sai ce kamun shinya daya kawai ana buɗe tukunya sai aka ɗigo cinya ɗaya ya ce ƙaro wata cinya ta sake ɗibo ko cinya ƙaro wata cinya ko ta sake ɗigo cinya sai ta ce ya ma'aikin Allah har cinya nawa zan kawo sai ce kya in cika shishigi ai da zan kwana ina ce miki kawo cinya to ba za ta kare kaga mu'jiza ce wanda ta Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan manzo sama ya taba zuwa a lokacin da aka yi yakin khandaq yaje gidan sayyidina Jabir bin Abdullah radiyallahu anhuma sai yaga Jabir ga halin da manzo Allah sama ya shiga na yunwa kwana uku annabi sun bai ci abinci ba sai da annabi sama ya daura dutse a cikin sa saboda yunwa Jabir ya kasa hakuri ya ce ya Rasulullah idalli ce ya ma'aikin Allah ya min izini sai koma gida ya je ya ce ma matarsa kina da wani abu ce to ba dai nan ta ya ce wannan yan gunguma ga ta nan sai kuma dan ya alkamar da muke da ita wacce bata wuce mudoji ba A ce to sai ta ce yanzu abin da za a yi ka je ka ma manzo Allah ta sama rada a kunne cewa ya zo da shi da wasu yan mutane yan kaɗan ni kuma zan gyara wannan abincin naman zan yanka tinkiyar a gyara ta a sa abinci shi ke nan ya je faɗa ba annabi sallallahu alaihi wasallam manzala ta sama sai ya ce da a zuwa tafi gidan jabir akwai abinci a gidan shi aka yi layi aka tafi layi annabi sama ya ce ya ce ai layi a shiga daidai da daidai ya ce ma matar kawai ta rufe tukunya ta rika sa hannu ko tana tsamo abu ba me zuwa ce wallahi sai da kowa sun fi dubu kowa sai da ya ci maza su ne ce a aika ma makwabta saboda waɗannan kwanakin akwai yunwa akwai rashi a aika ma makwabta da aka aika ma makwabta suka fi suka koshi kaga wanda mu'jiza ce to yadda Allah ya ba annabawansa irin waɗannan mu'jizozin haka kuma ya ba su mu'jiza abin da ya shafi jikinsu sai ya zama ga wannan wahalhalun da suke sha na rayuwa da rashin da rashin cin abinci da damuwa ta rayuwa da ƙaryatawa da mutane suke musu amma kuma sai Allah subhanahu wataala sai ya ba su ƙarfi na saduwa da iyali kun ga wannan kenan so da haka kada wani ya mamaki an ce annabi Sulaiman alaihi salam ya ce la atufanna al-yawma ala 90 imra'atan yau sai na sadu da mata casa'in so da ka Allah ya ba su mu'jiza su ce da Allah madaukakin sarki ya ba su a jikinsu abu na biyu da ke da alaƙa da hadisin shine hadisin na nuna mana ashe yawaita mata yin mace fiye da ɗaya ba al'adar musulunci ba ce musulunci ya zo ya tarar da ana yi abinda musulunci ya yi seti ya yi a da mutum ya ga dama a addinan da ya auri duk matan da ya ga dama ba su da adabi amma musulunci sai zo sai ma abin tsafta sai ce ba a yadda mutum ya wuce mata hudu ba a lokaci daya sai dai idan wata ta mutu ko wata ta fita to babu laifi ya ciki amma dai mutum ya zauna fiye da mata hudu a musulunci babu wannan wani ya zo ya musulunta manzala ta sama ya ce masa ya je ya zaɓi guda hudu rabu da sauran shi ne a doktor mustapha sibani rahmatullahi alaihi ke faɗa mana a cikin littafin sa albar'atu bain al wal qanun yake cewa mashru'iyyatu ta'addudi zawjati fil adyan as-sabiqati sai ce fal islamu lam yakun awwala man shar'a ta'addud az-zawjati musulunci ba shi bane addinin da ya fara halatta a aure fiye da mace Shi ne suke ci mishi ta'adduduz zawjat auren fiye da mace daya بل كان موجودا في الأمم القديمة كلها تقريبا auren fiye da mace ɗaya abu ne da yake cincin a cikin addinan da suka gabata kusan duka duk addinan da suka zo kafin musulunci kana iya cewa dukkaninsu sun yadda da auri mace fiye da ɗaya ba ma ka'ida. shi ne sai buga mana misali sai ce inda al'afiniyi wajen mutanen athens athens su ne mutanen wannan ƙasar spain abin nan kai greek girkawa kenan suna auren fiye da mace ɗaya wasiniyin haka mutanen china a addinin su tun can da sun yadda da a auri mace fiye da ɗaya wal hunudi haka indiya su ma haka wal babiliyin haka nan mutanen babil in an ce mutanen babil wanda suke zaune a babil babil a iraq take wal ashuriyin haka nan mutanen ashur mutanen da ake cin su al ashuriyun su ma wani bangare ne a iraq tsofaffin ƙasashe ne manya-manya da aka yi masu tarihi mai tsawo wanda za ka ji ana ba da tarihinsu kafin a haifa annabi isa alaihi da shekara dubu kaza dubu uku dubu hudu dubu biyar haka ake lissafa waɗannan ancient civilization to dukkanin su sun yadda da a auri fiye da mace ɗaya wal misriyin haka misrawa su ma ولم يقل له عند أكثر هذه الأمم حد محدود sannan mala asibai rahmatullahi alayhi yace kuma duk kusan al'ummatan nan ba doka ba ka'ida mutum ɗaya zai iya auren duk adadin matan da ya ga dama ba iyaka ba iyakance masa ba wa qad samahat shari'atu laki as-siniyatu bi ta'addud az-zawjat ila 130 imra'atan sarkin da ake ce masa leki ɗaya daga cikin sarakunan da aka yi su a ƙasar china can baya a tsarin dokarsa ya ba da dama namiji zai iya auren mace fiye da ɗari da talatin shi kadai duk matansa rubuce ki a dokarsu mace ɗari da fiye da ɗari da talatin وكان عند أحد أباطرة السين نحو من ثلاثين ألف امرأة an ruwaito cewa ɗaya daga cikin empires wato sarakunan mulkin mallaka da aka yi su a china ya kasance yana da kusan mata dubu talatin shi kadai sun matan shi su dubu talatin dalilin da ya sa muke wannan bayanin wani zamani nake ciki yau ba wanda ya ce kowa sai ya yi mace fiye da ɗaya ba ba wannan doka a musulunci amma kuma ba wanda kuma ya isa ya hana ba wanda ya ce kowa sai ya yi ku kalli magana ta sannan ba wanda kuma ya isa ya hana ba dokar da za ta zo ta ce sai an hana wani ya ya ƙara mata dokoki ne da turawa suka tsara saboda kyama da suke ma musulunci da kuma yadda suke bakin ciki da yadda musulmai suke ƙaruwa. musulmi ɗaya za ku same shi yana da 'ya'ya sha biyar 'ya'ya ashirin wani 'ya'ya talatin wani ma 'ya'ya arba'in kuma duk shi nashi su kuwa sai dai kaga mutum yana da 'ya'ya biyu uku الشيخ محمد ناصر بن الألباني رحمة الله عليه يتي يتي يتي يتي يتي يتي يتي هم ستة وسابعهم وسابعهم قلبهم يتي دين دقيقة بطوري هم ستة su shida ne na bakwan su kuma su ne shi da matan shi da 'ya'yansu hudu bi maza bi mata shikenan sai su shiga mota za su tafi shopping sai a sa kare a baya shike kaga hum sittatul musafirun kalbu to kaga wannan kenan to suna bakin ciki da yadda musulunci yake ci gaba da kuma yadda musulmai suke ƙara yawa domin yawa a cikin al'umma abun alfahari ne idan an yi amfani da yawa ta hanyar da ta cancanta ya amfani da shi alkatar kuwa suna faɗi tun a can da a karin maganar larabci suna cewa al'insanu qalilun bi nafsihi amma kathirun bi ikhwanihi da'ifun bi nafsihi qawiyyun bi awani idan mutum ya zama shi kadai to bai da yawa amma ana cewa ya haɗu da 'yan uwansa sun kakkarfi su zama masu yawa sannan idan suka zama masu yawa to sun zama masu ƙarfi ce wa man qalla dalla wa man umira bi talla duk wanda ya zama dan kadan an je yaki shi za a ci nasara kansa amma in ya zama yana da yawa suna da yawa to suke cin nasara kun ga duk wannan akwai shi to shi yasa ake waɗannan bayanan a irin waɗannan zamanin akwai ƙasashen da suka tafi akan doka ta ƙara aure ba a yadda mutum ya auri mace fiye da ɗaya ba ƙasashen musulmai kamar ƙasar tunis doka ce suke da ita a shekarun baya cewa ba a yadda mutum ya auri fiye da mace ɗaya ba in ma aka ji labari to za a biyo gidansa a kama shi ya yi laifi a yi masa ɗaurin goro huhun goro sannan a je a masa hukunci mai tsanani ɗaya daga cikin malaman azhar a sheikh mahmud shaltut rahmatullahi alaihi yana ba da labari ya ce wani amintaccen abokinsa ya ba shi labari cewa ta faru a ƙasar tunis kasar tunisiya cewa wani mutumin ya ƙara mata da ya ƙara mata shi kenan sai 'yan sanda suka ji labari ko aka yada a gari aka ce an ya ƙara mata matan shi sun zama biyu aka zo da motoci irin yadda ake zuwa kama 'yan boko haram a najeriya aka za a kama shi yi laifi shi na shek mahmud shantus yake cewa wa kanar rajulu Ya yake mutum ne mai kwakwalwa mai wayau sai ya fito cikin natsuwa ya ga 'yan sanda ko an ajiye da bindigogi an tsantsaya a bakin kofar gidan shiga terrorist ya ƙara mata ta biyu sai ya fito ya ce musu lafiya ta ce mun zo mu kama ka ne ka yi laifi laifin ne nai ban san ne wani laifi ba ka karya doka tashi na kaza dokar da ta hana ƙara mata shi ke sai cewa ya ce muku mata ta ce ha ni ban ƙara aure ba mata ta ba ce sai karuwa ce na kawo ta ta zo ta kwana a gidana kawai mu dan huta sai kai kuma aka ajabin diga ana ba shi haƙuri a tunis ana ba shi hakuri cewa an shiga haƙƙinsa tunisiya musulunci ya shiga ƙasar tunisiya shekaru kusa-kusa da rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga shine yin wannan to shi yasa ake yin waɗannan bayanan sannan kuma wannan mas'alar ta taso mana kwanaki a ƙasar nan an yi fufufu haka da ita ta yi ƙasa shi yasa ake yin waɗannan bayanan domin a ba da tarihi wanda bai san tarihi ba shi ake kulle shi a buhu amma idan ka san tarihi ba wanda zai kulle ka a buhu ka san jiya so daga bai kamata yau ɗanka ta rufe ba kuma ya kamata kai ma goban ka ce kai da sanin tarihi su to kun ji gashi nan sarki ne daga cikin sarakunan ƙasar China yana da mata fiye da dubu talatin don matan shi kuma shi bai yi laifi ba a wancan lokacin kuma tarihin yana nan ko ba za a goge ba shine sai malam asibai yake ce mana wadiyanatul yahudiyyah addinin yahudanci kanat tubihu ta'addud biduni haddin addinin yahudanci ya halatta mutum ya aure mace fiye da ɗaya babu iyaka wa anbiya'ut tawrat jami'an bila istithna'in sannan annabawan da at-taura gaba kida taura littafin yahuda kenan ko wanda aka ba annabi Musa alaihi salam kanat lahum zawjatun kathirat dukkanin su kowannen su ba tare da an kogace wani ba yana da mata da yawa wa qad jaa fi tawrati anna nabiyallahi sulaymana ya zo a cikin at-tawrat kun ji ko annabin Allah sulaiman Alayhi salam kana lahu sab'u mi'atin mar'atin yana da mata 700 min al-hara'iri daga cikin ƴaƴan tattu wa salatu mi'atin min al-ima'i sannan yana da bayi kuma ku yangi 300 to mun nan sai aka ce mana ne 90 a wata riwaya ta 99 a wata riwaya ta ce 60 to kun gani ashe ba bakon abu bane nasu ma ba ka'ida ba doka mu ko namu sai zama akwai doka duk wanda ya auri mata biyar a lokaci daya to zane yake da ta ƙarshe wannan tabbataccen abu ne hukunci ne a cikin musulunci saboda haka wannan hadisin yana nuna mana ashe auren fiye da mace ɗaya tsohon tarihi ne abu ne tabbatacce musulunci ba shi ya karzo man ba, ta ya aka bashi to ya za a yi a galibinsa ya zo ya tarar da dama ana yin wani abu ne to sai masa seti ya masa gyara Allah shi kyauta a hadisin ya nuna mana sannan abu na gaba daga cikin abin da za a fitar a cikin hadisin al’allama sun nawobi rahmatullahi alaihi ya ce a cin shirku musulun ya ce wa fihi fawa’idu a cikin wannan hadisun akwai fa’idoji min ha daga ciki annahu yustahabbu lil insani idza qala sa'alu kada an yaqula insha Allahu ta'ala ana so ga musulmi idan zai aikata wani abu yace zan yi gobe to yace insha Allah ko yi rantsuwa ko bai yi rantsuwa ba liqaulihi ta'ala saboda fadin Allah ta'ala da yace wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa an yasha Allah mun karanta wannan aya a baya to wannan ayan na umarni da wannan ولهذا hadisi sannan kuma wannan hadisin shi ma ya sake ba mu umarni cewa kada wani ya zo zai yi abu ya rantsi face sai ya ce insha Allah wannan fiqh ko ka rantsi ko baka rantsi ba in za ka yi wani abu to ka ce insha Allah ta'adduban ma Allah kai ma Allah da dai domin abun ba hannun ka yake ba kai na alhajin madaba ko an ce masa yara zai fita ya ce aka fi yara su ta alhaji Allah ya kiyaye hanya ce haba nan da madabo daga cikin garin Kano aka ce sai nan da madaba ne sai an ce wani Allah ya kiyaye hanya yanzu yanzu nan zan dawo shi nan alaji ya kama hanya na tafiya ya haɗe ya da da ballalli ya kafa shi na alaji in zai da ya warke in zai je bayi daga cikin gidan shi zai je bayi ya ji an yi shuka ce ba ku ci Allah ya kiya hanya sai kowa ya ci Allah kiya hanya alhaji in zai fito kofar gida daga cikin gida sai ya ji an yi sai ce ba ku ci Allah kiya hanya ba sai ce to Allah kiya hanya sai ya ji daɗi kage hankali ko an masa tarbiyya waƙi'iyya ce kada mutum ya wani abu kawai ya ce ai shi kaza a'a da abin da za yi ka ce insha Allah sannan wannan insha Allah mu girmama ta da gaske muke faɗi ba kuma mu ɗauki insha Allah a matsayin hanya ta saba alƙawari ba wani sai ya ɗauki insha Allah a matsayin wata hanya ce sai ya saba alƙawari a'a ka faɗi a matsayin addu'a kace insha Allah zan yi kaza kana cewa Allah ya taimake ka ya tabbatar maka da wannan abu da kake da burin aikatawa ko haka in rantsuwa kai ka ce insha Allah wa minha al-imam an-nawawi rahmatullahi alayhi yace daga ciki annahu idha halafa idan mutun ya rantsi wa qala muttasilan bi yaminihi insha Allah ta'ala sannan ya hada rantsuwarsa da cewa insha Allah lam yahnaf bi fi'lihi al-mahluf alayhi to babu kafara babu komai a kansa idan wannan abin da ya rantse zai yi bai yiwu ba saboda cewa insha Allah ku rike wannan magana ya ce muttasilan bi yamini sai ya hada da rantsuwa wa anna al-istithna'a yamna'u iqada al-yamini sannan in ya ce insha Allah nan to yana sa rantsuwar ta zama ba kullalle rantsuwa ba ba rantsuwar da za a kama shi da laifi idan wannan abu bai yiwu ba wanda ya ce ya yi ko kuma abin da ya ce ba zai yi ba ya yi sakamakon cewa insha Allah da ya yi shi ne ya wa kana zalika darkan li hajatihi insha Allah lam yahalal wa kana zalika darkan kalli hajatihi da ya ce insha Allah to babu komai a kansa babu hanas ba abin da zai ja masa laifin da za a ce yi kafara shi ne ya alhanas al-imam an-nawawi yace li qawlihi sallallahu alaihi wasallam fi hadha al-hadisi saboda fadin annabi sama da ce a cikin wannan hadisin law insha'allahu in sha Allah lam yahnat wa kana dhalika darkan li hajati to amma sai yace wa yushtaratu li sihhati hadha al-istithna' shartani akwai sharuɗa biyu a game da wannan tugaciya idan mutum ya rantsa yace zai ce yace insha Allah to wannan insha Allah nasa da ake son yi aiki ko insha Allah tata da ake son ta yi aiki to tana da sharɗa biyu ahaduhuma an yaqula hu muttasilan bil yamin yace insha Allah su zama hada take da rantsuwa wallahi zan yi kaza sai ce insha Allah والثاني نبي أن يكون نوى قبل هذا أن يكون نوى قبل فراغ اليمين ya zama yayin niyya kafin ya gama rantsuwa an ya kula insha Allah ya zama akwai niyyar fadin insha Allah a zuciyarsa wannan abin da mazhabin Shafi'iyya suka ce kenan amma wannan sharadin na biyu wasu malamai suka ce a'a ko da bai yi niyya ba sai bayan yayin rantsuwa amma bai gama rantsuwa ba sai ya ji a ransa An ya ce insha Allah ko ya tuna to mai sauri ya ce insha Allah ya haɗa su ya zama da insha Allah su da rantsuwarsa su zama haɗe suke al-imam al-qadi iyad rahmatullahi alayhi a cikin ikmal al-mu'lim yace wa fihi a cikin wannan hadisin anna al-istisna'a la yakunu illa muttasila cewa insha Allah nan to ba za ta yi mutum amfani ba sai idan ya haɗa cewa insha Allah da kuma rantsuwarsa bai raba ba iz law jaza munfasilan domin da za a bude kofa a ce to ya halatta bayan mutum ya ce ya rantsuwa kila zuwa wani dan lokaci kuma sai ya ce insha Allah to alama ruya an ba'd salafi kaman yadda aka ruwaito daga wasu magabata suna ganin ya halatta kaman an ruwaito daga Ibnu Abbas zamu gani nan gaba Ibnu Abbas ya ce ko da bayan shekara ne kai rantsuwa sai ka tuno cewa ai baka ce insha Allah ba to ka ce to za ta ishe ka to shi ne na alqazi iya yake cewa da an buɗe wannan kofa an ce ya halatta mutum ya ce ya rantsi sannan sai an ɗau wani lokaci ya raba cewa in sha Allahun da rantsuwar to ai da haka ne lam ya halat ahadun fil yamin da ba za a kama kowa da kafara ba a duniya yanzu kai rantsuwar ka bara sai ka tuno yanzu nan ai ya kamata ka ce insha Allah kai sai ka ce sha Allah to ya zai ka kaga babu kafara a musulunci kenan sannan al-imam al-qadi ya ce wala wala wala hataja ila kafarati wala hataja ila kafarati sannan da ba da ba wanda zai da ba wanda zai kafara da ba kafara a musulunci kenan in an ba da kofa cewa ya halatta mutum ya rantsi sai ya ta wani lokaci to ya dan gama shawaginsa sai ya dawo kuma sai ce to insha Allah to kaga ba kafara kenan babin kafara rantsuwa sai a goje a musulunci yanzu mutum ya rantsi ce wallahi sai abu kaza gobe sai wani sai zo bayan sun tafi kila sai gobe an jima ko gobe da safe sai wani sai zo zai ji masa ka faranta ya ka ce ba za ka yi ba ina ma dai da ka ce insha Allah sai ce to insha Allah kun ga shi yasa sai malamai suka daure suka ce dole ne a faɗi insha Allah nan muttasilan bil yamin hada da rantsuwa sannan mazhabin shafi'iyya suka ƙara suka ce wa an yanwi qawla insha Allah qabla al yamin kafin ya rantsanye niyya cewa zai ce insha Allah amma su malamin suka ce wannan niyyar akwai damuwa a game da ita ba sai an yi niyyar ba idan mutum yana cikin rantsuwar sai ya tuno kafin ya gama rantsuwarsa ko ya gama kenan ya numfashi sai kawai ya ce insha Allah ya tuno ya kamata ya ce insha Allah to wannan insha Allah tasa za ka amfana da izinin Allah to shi yasa Imam Ibn al-Mulaqqi a cikin al-Ila sai ya kawo mana wasu fa'idoji shi ba sai cewa talafu fil ittifali to wannan haɗewar da aka ce a haɗa rantsuwa da insha Allah malamai sun tattauna sun yi sabani a game da ita sadarwa faqala malik al-imam malik yace wal auza'i da al-imam Abdurrahman ibn Amr Abu Amr al-Auza'i wal Shafi'i da al-imam Shafi'i wal jumhur da kuma mafi yawancin malamai suka ce هو أن يكون قوله إن شاء الله متصلا باليمين من غير سكوت بينهما shine mutum ya ce in Allah ba tare da ya shigo ba a tsakaninsu kan mutum ya ce wallahi gobe sai ne kaza sai kuma mutum sai ya ce Allah ba a san wannan shirin ba a so ka ce wallahi tallahi sai kaza sai ya ce in Allah haka ake so amma kada ya shiru amma sai suka ce wala yadurru saktatu tanaffusi wal qay amma babu laifi idan dan shiru mutum yayi saboda numfashi ya dan numfasa yayi kalmomi da yawa sai dan samu shiru kaga an koma wajen malaman tajwidi ma aka ce sakta su min ghairi tanaffusi kenan in sun ce a saktatu shine al-waqfatu min ghairi min duni tanaffus ko biduni tanaffus shine mutum ya dan yi shiru amma ba tare da yin numfashi ba alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima iwaja qayyiba kaga ban ce iwajan qayyiman ba sannan ban ce iwaja qayyima ba عوجا قيما لينذر kaga sakta ce to amma dai nan sakta da suke nufi suna nufin ya dan numfasa haka ya ce wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa ba zai yi abu kaza gobe ba shi insha Allah kun ga wannan dan shiru ne na dan numfashi kalmomi idan suka yawa ga mutum sai su sike shi to wannan dan numfasawar da zai yi ba laifi bace in ji al'imamu malik da al'imamu al'auza'i da al'imamu shafi'i da kuma malamai da yawa suka tafi akai haka walƙai haka nan da zai yi amai ne ya ce wallahi kawai dama da damuwa ya faɗi sai kawai amai ya mutu to wannan aman da zai je ya fara to shi ma ba zai cutar da rantsuwar da zai yi ba in ya bi ta da insha Allah da ya gama amansa tak sai da sai ce insha Allah kila ma masu tafiya su ce to me kake nufi da insha Allah ba ne kuwa kafin amai ba to ta bita sun haɗe <laughs> suka ce ba laifi wani amma ba muku ji wa an tawus amma an ruwaito daga tawus ibn kaisa ɗaya daga cikin tabi'ai wal hasani da kuma al-imam al-hasan al-basri wa jama'atin min at-tabi'ina da wasu malamai daga cikin tabi'ai suka ce anna lahu istithna ma lam yakun min majlisi yana da damar da zai yi in matakar bai tashi daga wajen ba in dai yana wajen ya rantsi bai bar wajen ba to yana da damar da zai yi istithna'in sai to gaciyarsa daga baya ya dawo ya ce insha Allah in ji waɗannan malama wa qala qatadatu al-imam qatada ibn bi'amah as-sadusi shi ma tabi'i ne yace malam ya kun auya takallam matakar bai miƙe ba ko bai yi surutu ba shi kuma ya ƙara ya takallam kaga ya kum sai ya ƙara mai ko magana wa qala ata ata ibn abi rabah al-allamah al-makki al-faqih al-makki shi ma tabi'i daga cikin manya-manyan tabi'ai yace halbati na qati gwaggwadan aje a iya tatso nono a taguwa da yace in da yace wallahi ba zai kaza ba to sai a kaddara daidai lokacin dama wani zai je tatsi nono ko ta mata za ta je ta tatso nono a taguwa to har ta gama wata tsan nonon nan yana da damar da zai dawo ya ce me ya ce insha Allah in ji in ji katari وقال سعيد بن جبير ɗayan tabi'i sa'id ibn jubair shi kuma sai ya ce ba da arba'a arba'ata ashuri bayan wata yana da damar da zai dawo ya ce ai insha Allah ya rantse watanni hudu da suka wuce hmm? to daga baya sai ya tuno ai ya kamata ya ce insha Allah to shikenan sai da ce insha Allah shi wa ibn abbas shi kuma an ruwaito daga ibnu abbas al wa abadan mata yakuru yana da damar da zai ce insha Allah har abada duk lokacin da ya tuno wa anhu ila shahara sannan an ruwaito wata magana daga gare shi ibnu abbas radiyallahu anhu ma yace wata ɗaya ne kawai wa anhu ila sanafi sannan an ruwaito daga gare shi dai yace a shekara ɗaya ne wa an ba'dihim lahu dhalika sanatan aw sanatayn sannan an waito daga wasu malamai suka ce shekara ɗaya ko kuma shekaru biyu wace magana ce daidai magana ta fi daidai ita ce magana alimamu malik da Limamu la'uzaki da alimamu shafi'i da jumhurin malamai cewa ya zama ya faɗi su a haɗai ba tare da ya raba su ba sai dai dan hutu na numfashi ko kuma amai ya tirnike shi nan za a yi kiyasin dukkan wani abu da zai iya tsayar masa da numfashinsa kamar ne kamar shawa kamar hamma yayi rantsuwa bai ce insha Allah ba hamma ta zo masa yayi rantsuwa bai ce insha Allah ba sai atishawa ta zo masa yayi rantsuwa bai ce insha Allah ba sai tari ya turmike shi to duka waɗannan ba za su cutar ba so daga insha Allah da ake bukatar mutum ya fadi ya hada da rantsuwa shine zai amfane shi mun gane wannan shine fiqhun insha Allah to da kan mutum in yace insha Allah da za ta amfane shi ta hana shi kafara ita ce idan ya hada da rantsuwa ba tare da ya raba su ba wannan magana shekara ko ko magana wata ko ko magana kawai a ita kenan babu kafara a duniya akwai kafara so da duk wanda ya rantse bai ce insha Allah ba a lokacin sai daga baya ya ce insha Allah to wannan insha Allah tasa sai dai a rubuta mashi lada shi yasa malamai suka ce hujjar ibn abbas da ya ce mata yadkuruhu shine hujjar sa aka ce wadkur rabbaka idan tita ai Allah ya ce ka tilka ambaci ka duk lokacin da ka tuna to shine sai malamai suka ce tawilin da za a maganar ibn abbas da ya dauki wannan ayar shine ka faɗi haka ta'adduban lillahi lastidrakan liqasmika ka faɗa ka masa yi ma Allah na da kai bayan shekara ɗaya ka rantsi ai ka riga ba kila sai ka fara to sai ka tuno ai rantsuwan wannan da kai baka ce fa insha Allah ba to sai ka ce insha Allah sai ta zama ka samu lada kama Allah ladabi amma wannan kafara tana nan akan mutum mun gane to shine fassarar da suka ba maganar da Ibn Abbas radiyallahu anhu yayi cewa me matayar ku duk lokacin da ya tuna mutum ya tuna ya ce insha Allah ina jin mun gane ya to malamai sun tattauna akan matsala da ta shafi ba uwa ba mutum ya ce insha Allah kamar saki kamar yan tabawa a lokacin da ake da bawa kamar cewa mutum ya ba mutum yassa waɗannan abubuwan dai da annabi sallama a hadisi hasan yace jidduhunna jiddun wa azluhunna jiddun abubuwan da ba a wata da su saki sai mutum ya ce ma matar shi anti taliqun gadan insha Allah gobe ke insha Allah ta hakiya ce to in goban ta yi wannan insha Allah za ta amfane shi ko kuma ya ce zawwadtuka ibnati ba'da sanatayn insha Allah ƴata in Allah ya so bayan shekara biyu na baka aurenta sai shekara biyu ce to sai ta na ce insha Allah to zai masa amfani malamai da yawa sun tafi akan cewa wannan baya shiga cikin wannan babu ai dama wannan na kon ka ce insha Allah to insha Allah insha Allah insha Allah wa atal ghadu Allah ya ga dama gobe ta zo ba rana ba ta ƙarya in ji bahaushe sai dai uwar iya ta ji kunya to yanzu nan miji ne zai ji kunya ya ce ma matar shi gobe Allah ya so ke ya ce to sai ta yi shi ce na matar ta ta sauko amma su malamai su sun tafi akan cewa wannan zai amfane shi ba dai magana mafiyancin malamai ita ce waccan da aka ambata cewa wannan baya shiga cikin wannan babu al-imam bin mulaqqin rahmatullahi alayhi da al-imam abul abbas al-qutubi sun yi magana mai tsawo a game da wannan mas'ala sun yi magana mai tsawo a game da wannan mas'ala cewa irin wannan istitna'in baya shiga cikin waɗancan ayyuka mun gane daga cikin fikihun da aka fitar a cikin wannan babun a cikin wannan hadisin afwan ana buƙatar san aikata alheri al-imam sayyidina Sulaiman alayhi salam ku duba burinsa yace zai sadu da mata 90 daga cikin matansa kowace ta haifi ɗa wanda zai zama mujahidi wanda zai jihadi domin ɗaukar kalmar Allah kaga wannan qasdu fi lil khairi ana son musulmi ya zama yana da nufin alheri a rayuwarsa ana son musulmi ya zama yana da nufin alheri ka zama kullum zuciyarta ka zama nufin alheri take da shi ko da ba ka da shi ka ɗauko hadisin al-imamu rahmatullahi alaihi da isnadi sahihi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ad-dunya li arba'ati nafarin muta duniyan nan gabaki ɗayanta ta mutane hudu ce duka Allah ya halicci mutanen duniyan nan mutum gudu ne a cikinta na farkon su shine mutumin da Allah ya bashi dukiya sai ya zama kuma yana amfani da dukiyan nan ta yadda Allah ta'ala ke shi yana da ilimi ya san me ya halatta me ya haram a dukiyarsa me ya kamata yi a dukiyar tasa shine mutum na farko tunaninsa shine ya zai da dukiyarsa ya taimaki addini ya zai taimaki al'umma waye gajiyayye ya taimake shi waye bai da shi ya taimaka masa ina ya huta inda ake bukatar wata wutar da ake son a kashe da dukiyarsa ya kashe to shine mutum na farko wanda Allah ta'ala ya halitta a cikin wannan duniya na biyu shi kuma shine masani malami bai da dukiyar amma yana hango abin da wancan yake yi sai yana cewa wayyo Allah Nima ina Allah ya bani dukiya irin ta wane nima in yi irin aikin da wane yake yi manzon sama ya ce dukkanin su matsayin su ɗaya saboda niyya shi wannan niyya sai ta mai da shi wancan matsayi shi kuma wancan ya yi aikace na ukun su shine shi ko mutumin da Allah ya ba shi dukiya amma urin jahili duk shekara ya je hajji amma da baya da baya yake dawo bai san yadda ake aikin hajjin ba duk wani abu da ka sani na addini bai sani ba ba abin da ya gane shi da kayan ke rayuwar shi kawai a gefe guda kuma sai aka samu ni jahili shi kuma talaka shi kuma yana kaiwa da na fancamawa da dukiyarsa ina ma mu ma mu kai ga irin wannan kai alkai da mogar harawa ko bai ci bai burgima a ciki manzon su ne ce shi da shi matsayinsa sai saboda niyyarsa kaga su ne wannan kullum ka zama nufin ka shine alkhairi wata rana ana ruwaituwa na Umar radiyallahu anhu ya tara wasu matasa a masallaci yace ni yatamanna kullu wahidin minkum kowa daga cikin ya faɗi burinsa matasa ne yara malaman tarbiyya suna kawo wannan a matsayin abinda suke ce mishi eh, tanmiyatul ahdath tarbiyyar manufa a cikin zuciyar yaro sai na umar ya zo a masallacin manzala sama matasa ne yana halifa ya kira su ya zaunar da su sai ya ce ya tamanna kullu wahidin din kowa daga cikin ya fada kowa daga cikin ya fada min burinsa ɗaya daga cikin ya ce ni so nake Allah madaukakin sarki ya tara mini zinariya cike da masallacin nan duka in yi amfani da ita wajen ɗaukar kalmar Allah sai na umar ce na ji ka ce kai ba ce ni so nake da ma Allah ya bani dukiya ta azurfa cikin masallacin nan dai in ba da ita dauka wajen ɗaukar kalmar Allah sai na umar ce biya ya haka ya taji sai ya ce shi ko da shi ne su burinsa shi ne Allah ta'ala ya ba shi mazaje cikin masallacin nan irin su Sayyidina abubakar da su Sayyidina ukmanu da su a zubairu ibn al da sauransu sahabbai manya manya domin su yi ma addini aiki kaga bai ce fahimtar su kuskure ba ce amma dai ya faɗa musu wanda ya fi wannan shine malamai suke cewa tamanna umaru rijalan wa lam yatamanna malan لأن الرجال هم الذين يصنعون المال سيدنا عمر يقول سامو مزاجي ba dukiya ba domin mazaje su suke yin dukiya to shine wannan ko ana son mutum ya zama yana da burin alkhairi ko da ba ka da shi ya zama kullum tunaninka shine alheri ne a zuciyarka in ka samu kaza kaza za ka sannan a cikin wannan hadisin malamai suka ce aslun fi tarbiyatin nafsi wa wujubi ta'alluqiha da'iman billah wannan hadisin yana karantar da mu tarbiyyar rai sannan kullum mutum ya alakanta ransa da Allah kada ka sake duk baiwar da Allah ya maka da matsayin da kake da shi ka ji cewa ai kai ka kai matsayin da ka wuce ka nema a wajen Allah ko ka koma wajen Allah shi yasa mai ilimin da Allah ya bashi ilimi da yawa yaga ilimin sa na amfana ko tsorata yake ya ƙara tawazu ga Allah ya ji tsoron cewa kada ya kasance ujjila lahu fi duniya yaban da ake masa da kaza da ake masa ya zama kila rabansa ne na lahira aka fashi aka bashi in dukiya ce Allah ya bashi yake da ita take ta karuwa to kai gururi ya zama ya koma ga Allah haka in mukami ne haka in shugabanci ne aka bashi to ya ji a ranka ya kara ma Allah tawadu ya ƙara ƙasƙantar da kansa kada ya sake yi cewa dabara shi ce ta bashi kuma kullum ba wanda yake buƙatar addu'a fiye da shi cewa Allah ya tsare shi domin shi dan ya fi kawo ma irin su bara makaman shi din sun fi yawa ga mutanen da Allah ya zabe su kaga malami to dan bai da abokin gaba kamar sa shi dai na farko yana ganin ai ya kuɓuce mai sannan kuma gashi ya zama masa wani kadangaren bakin tudu yana ginawa shi kuma shedan na gina shi kuma yana rusa ko shedan na gina shi kuma yana rusa abinda shedan ya rusa ya gina ko to kaga shine wannan an shine kissar da ake badawa ita shedan da malam kissa ce ne shi na ban dariya wai wai wai shedan ya zo wucewa ya ga wani malami na bacci inuwa malamin nan na tabbaci yana tabbaci yana tabbaci shikenan sai sai rana ta kawo wajen mala kage rana ta kawo dai da zafi ya tashi aiko sai dan ya je masa rumfa sai wasu suka zo su suka ce tashi da na mai hana ka da kuma akara maka Allah ce kai kuce ka hutun kuma ya ta ya tashi muna nan mun yi aikin mu ne yana tashi zai je ya bata shi yake ga can a masallaci suna ta sallar shirme duk na bata musu sallah yanzu yana tashi zai je gyara musu sallah to da shi yasa nake mishi wannan na sa mai baki da mahaɓin ya sa mishi fanka ya ci gaba da jin daɗin baccin shi kai ya tashi ya bata mishi aikinsa to kissa ce irin kisoshin nan da ake bada na banda waye ga shedan nan wannan tushe ne na tarbiyya a game da haka fa suka ce fa hada Sulaimanu alaihi salatu wassalam ku duba annabi Sulaiman fa da matsayinsa lam yashfa'a lahu qubuhu min Allah dalla wa ala kusancin shi da Allah bai cece shi ba an yuhaqqiqa talabahu har ya kai ga abin da ya nema illa an yakurahu fala yansahu sai idan ya tuna Allah kai ya manta da Allah amma da aka mantar da shi bai faɗi haka ba duba sakamakon abin da ya faru to ina ga kai da ni in an ma annabi Sulaiman haka ya kasa faɗin insha Allah sai ya zama bukatar sa bata biya ba to ina ga kai da ni mu suwaye mu fa kaifa biman huwa duna al-anbiya rutbatan wa manzilatan to ya zakai da wanda ya kasance ba ba ba annabawa ba a matsayi da daraja wannan magana a shek abu abu abu abu usama eh, salim bin idil hilali a cikin zubdatul afha so da haka duk lokacin da mutum zai yi wani abu ya zama ya alakanta kansa da Allah ya rika ji cewa shi ba kowa bane sai idan la quwwata illa billah mutum ya saba faɗin la quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah ka saba faɗin wannan kanzun min kunuzil jannati fadin la haula wala quwwata illa billah taska ce daga cikin taskokin aljanna akwai riwaya ta zo da cewa shajaratu fil janna cewa wata bishiya ce ma a cikin aljanna za a ba mutum idan ya ce la haula wala quwwata illa billah jibi tauhidin da ke ciki sannan bayan tauhidin da ke ciki gashi kuma kayi ne kayi kanka wani tanadi a ranar gobe kiyama in an je aljanna so daga wannan hadisin asali ne tushe ne daga cikin tuwasu na tarbiyya mutum ya tarbiyyarci zuciyarsa ko me zai yi alakanta kansa da Allah subhanahu wa ta'ala kada ya ce kawai karfinsa ne zai masa amfani wannan shine wasu daga wasu daga cikin abubuwan da za mu iya ambatawa da suke da alaka da wannan hadisi hadisin da aka ba mu labarin Annabi Sulaiman alaihi salam saboda kada mu manta duk lokacin da zamu gabatar da wani abu ko rantsuwa ko wani aiki to mu ce insha Allah Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon haka sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi